الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات خبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزهية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد دوين دا جهن فلا كتشيت كو اي جاي دا جهن فلا ماسو بس سكو كي كو اي كوم جنجنا بسم الله الرحمن الرحيم وأنا عائشة رضي الله عنها قال عائشة تاتي كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواد an yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kawani cikin tawayi guda uku bidin farari suhuliya wayanda aka yi suhul min kursufin wadda na kada kuma da kada aka yi su saboda a saƙa mai kada wadda kada ta yawa to ba ta da zahi ƙwarai. zairin irin ta ta an kai wa mai gidanmu laisa biya kamisu amma babu riga ɗaukaka haka wala imama babu rawani ɗaukakke tatacce rawani haka duk babu su ciki matafakon alai Bukhari da Muslim suka yi tafaki ga ya wannan hadisi da ya ce abin nan bi ta aswabin bidin suhuliya da dammi misini al-muhammala wal ha'i al-muhammala suhuliya min kursubin warsufi da dammir kafi wa sukunin rai wa dammir sini al'umma na kursuf sannan fafawar. ya an ce al-kursufu ai kudunin kada ita aka ce ma al laisa biya ai a talata cikin lakawanin ga uku riga ba ta ciki rawani bai ciki laisa biya kamisan wala imama bal izarun wari rida'un wa lifafa an yi mai maɗaurin zane guda sannan rida'un mayahin lullubawa guda sannan lifafa wanda za a dunkule ciki duka gaba ɗai shiyar na uku kamar sarra habibi ɗabakati ibn sa'ad kama wanda ya bayyana shi cikin ɗabakati ibn sa'ad an sha'abi daga malam sha'abi matafakon alayhi wa fihi anna al-abdala at-takabin fi salatati cikin wannan hadisi ya nuna abin da yahi wato a yi likawani da tawayi guda uku shi yahi a yi likawani da tawayi guda uku la'anna Allah ta'ala lam ya yakhtaru li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam illa al-afdal domin Allah ba ya zaba ma annabi ne komai sai abin da shi yahi to wannan da an kawo annabi to shi yahi wa gadirawa ahlus sunani malaman sunan sun rawaito min hadisi ibn abbas albisu a siyabal bayat Ka sanya tuwayi farare fa inna adayabu ita ta tsarki wato adayabu ta yi kamshi wa da haru ta yi tsarki wa kafinu ya mota ko kuila kawani ga matattun ku kuma saboda haka sa tuwayi hori abuna mai kyau kuma yin likawani da shi abuna mai kyau shi likawani ma ba a yi da baki wato da fari aka yi ko da baƙin an kai yayi amma dai yan an kai da wari shi a sunna wannan hadisi wasahu a tirmidhi tirmidhi ya inganta shi wal hakim da hakim walau shahidu min hadisi samura kuma yana da shaida shi wannan hadisi yana da shaida cikin hadisin samura akhrajuhu wanda sun fitar da wannan hadisi su saba sunan wa isnaduhu sahihu aidan shi ma can isnadi ne ingantacce na wa amma ma ta kaddama fi hadisi Aisha amma abin da ya gabata cikin hadisi Aisha radiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam sujjiya bi burdin hibara tace an lullube annabi bayan mutuwa sai kame a yi wanka kun san rigimar siyasa ta taso lokacin da annabiyar rasu rigima siyasa ta taso saboda haka ba magana ruhi shi akai ba magana siyasa sai an ka huskanci siyasa yadda za a da shugabanni to sai an ka lullube shi bi burdin hibara da wani bargo na yaman wahiya burdin yamani hibara wato bargo na yamani na yaman mukaddadun wanda an kai ma aiki wato yana da aikin abin da na irin wannan da aka ce ma aikin waya gali saman yana da tsada kwarai shi wannan bargon wanda aka wa annabi likawani shi gali a saman yana da tsada kwarai fa innahu la yu'aridu ma huna to wancan hadisi na Aisha bai saba ma wayan ga da annan wurin ba Da la'annahu sallallahu alaihi wasallam lan yukaffan fi zalika burdi don wannan bargon guda ba da shi an kawo annabi likawani ba bal sajjuhu a sun sa shi dai sun lullube shi bal abin nan bal ya takaffahu fihi don ya ɗan ji sauƙi ciki ne sun na zahuhu anhu daga ba sun kaɗe bi barban kama a karjahu musulun kama wa da musulun ya fitar ala anna zahira anna ka kana qawlan musulun a zahirin magana ya nuna lullube wannan da an kawo annabi da bargo kamin a yi mai wanka na amma da an kai wanka ne, kawai ni an kasa kana tirmidhi tirmidhi yace takafinu bi salasata sawabin bid yalla kawani ga annabi cikin tawayi guda uku farare asafu ya yi inganci mawara da fi kawani duka hadisan da suka zo suna bayanin likawanin annabi to wannan hadisi da ya ce a yi mai likawani cikin likawani uku to asafu shi ya yi inganci wa ma a wa ahmad amma abinda ahmad ya fitar wa ibn abi shayba wal bazaru abinda Ahmad ya ruwaito da Ibn Abi Shayba da Bazzar min hadisi Ali radiyallahu an na hadisi Ali annahu sallallahu alaihi wa sallama kufina fi sab'ati afwaf cewa annabi an mai likawani da tawayi guda bakwai fa huwa min riwayati Abdullah ibn Muhammad wannan yana cikin riwaya Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil wa huwa sayyi'ul hibzi har da sai ba ta da kyau yasilu hadisu eh, bil mutaba'a hadisi ne yana cancanta idan ya zo cikin mutaba'a ba ya zama gaba ba illa idza in farada sai dai idan ya kadaita wala yuhsan ba za a kadaita shi ba ba za a ce hadisi ne hasanun ba fa kaifa idza khalafa kama huna to inda ya zama ya kadaita ma ba a ce mai hadisi mai kyau da balle inda ya saba ma ingatattu fala abin nan yuqbalu kan ba a karba ce saboda haka hadisin da yace an wa annabi da kawani da tawayi bakwai san ba a karba wannan hadisi bai tabbata ba kala tirmidhi tirmidhi yace takafinuhu yan likawani ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi talatati aswabin cikin tawayi guda uku biyu da harare asahu ma warada eh ya sake maimaita shi na don wani shari na buɗo. budo sai na bar wancan shayi wani shayi na ne budo wato ya sake mai tashi. a galar ba mai littafi ya ce wa gadar wal hakim hakim ya rawaito min hadisi ayyubu cikin hadisi ayyubu an nafi'in an na umar mai ya adidu riwayata ibn aqib ya rawaito abinda ke karfafa riwaya ibn aqib fa in sabata jami'a bai na bainahu wa bain hadisi Aisha to idan hadisi Aqil ya tabbata ibn Aqil ya tabbata sai a haɗa shuri guda da hadisi Aisha bi annaha rawat ma ittala alaiha a ce Aisha ta rawaito abin da ta gani da kawani uku ta gani ta rawaito madala alaiha abin da ta leka ta gani wa huwa salasatu shine uku wa gairaha da waninta shi kuma wa gairuha waninta kuma wanda ba Aisha ba ita ta rawaito uku wa gairuha ta ko wanda ba Aisha ba rawa madala alai shi ko ya rawaito abin da ya leka gare shi siyama in sahhati riwaya balle in riwaya ta inganta an aliyin fa na kana al mubashir lil don dan shi ali shi rungu wanka ali shi na yawa mai gidan mu wanka alaihi salatu wassalam wa alam ka sani annahu yajibu mina kafani ma yassuru jami'a jasadin mayyit abinda ka wajibi ga ne wanda ka rage dukkan jikin matacci dole ne a samu yadi abinda a wajibi ba wai sai da kawani biyu ko uku ko haye da haka nan ba abinda dai a wajibi wanda ka rage jikin matacci don haka in dai an samu kyalle wanda ka rage jiki ne ko harina ko bakina ko jana ko ɗanyen haki to an kammala wajibi shi a wajibi wayan kasura an satarar jami'i idan ko an yi ayi ba a samu tuwayi wanda za a yi likawani da shi a rufe jikin matacce ba to kuddima satar aura sai a gabatar da rufe al'aura sai a sa wajen al'aura ta a rufe saura kuma a bai shi tunda ba a samu abin da za a sawa ba ko a sa haki a samu hakin tsauri sai a sa Ah, fama da alaiha abinda alaiha wato sutura bihi min janibin rashi abinda yadda ya wuce da ya wuce al'auran mutum amma bai iya rufe jiki ne to in an al'aura to sai a ja shi min janibin rashi wajen bangaren kai sai a ja shi ba ta kafahu akai ba wajen kai kuma daga al'aura zuwa wajen kai wa ila alar rijalaini hashishun sai a samu haƙi a sa ga ƙawahu guda biyu a lullaba mai haƙi ga ƙawahu guda biyu kamar wadda ya al'amari ya kasance harkon musulunci musulmi ba su da kuɗi akwai talauci sosai lokacin nan in mutum ya mutu baya da tawayi sai a yanku haƙi, annabi ya ce a yanku haƙin tsauri a yi lullaba mai kama fa fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi amiye hamza kama wanda annabi yawa ammi ne hamza wa mus'abu ibn umair da malam mus'abu ibn umair fa yana wurida aziyada in ana son kari ala wahidi idan ana nuhi ai kari daga likawani guda in an so a ƙara daga likawani guda ya kai likawani biyu ko uku to wannan falman dubu abinda an sahabi an ya kuna wutura to ya zama wuturi ya zama guda ko ya zama uku ko ya zama biyar ko ya zama bakwai wa yajuzu da tsaro ala ithnain amma in an kasa samun ya zama uku kuma an samu ya wuce guda amma an kasa kai uku to ya halitta al tsaro ala ithnain a takaita ga likawani biyu kama marra kama wanda ya shude fi hadisin muhrim cikin hadisin mutumin nan mai harama da ya wado saman doki ne ya mutu sa annabi ya ce kaffinuhu fi sawbaini ko mai likawani cikin tawayi guda biyu alladhi mata wannan da ya mutu da shi wa gada arabta hakika ka sani min ta sha'bi kayfiyat salasa ka sani ga ruwayan malam sha'bi ka gane kayfiyat salasa wato yadda likawanin na uku suke wa annaha izarun na farko madauri wa rida'un da mayahi wa lifafa da babban zane da za a lullube shi duka bayan an samu zane an daura mai zane an lulluba mai zane ga kawadu kuma sai a kawo babban lifafa kyalle babba a lullube shi ya ce to ka sani haka ake yi wakila mai zarun wa abin nan wa daraja ne. ko kuma an ce mayayi da kuma daraja ne wato ya kyallaye guda biyu wakila ya kuna mina wa sun gairu makayyadun an ce kuma yana yiwa cikin alikawanin nan guda uku ana yin riga amma dai ba a dinke ta sai dai a kwatanta a kwatanci kawai amma dai a gairu makayyadin ba a dinkewa wa izarun ya bulugu min surrati ila rukubatai kuma a yi mai guntun wando wanda daga cibiya ta yana kai ga guwayu ne guda biyu wani fafatun sannan da babban kyalle yulafu fiya biha wanda za a lullube cikinta min kirnihi ila kadamaihi daga tsakiyar kai ne zuwa kadamaihi kawahu ne da Lullubihi da su wa ta'awwala hadha hadha alqail wannan mai magana yayi tawili ga kaula Aisha magana Aisha laysa biya qamisun wala imama yace bi annaha aradat nafawa wujud al-amrayn ma'a yace abinda Aisha kani ta tana so ta kore abubuwa wato da riga da rawani lalƙami su wahadahu ba ga riga ta kasan ta ta kore ba a'a a haɗa riga da rawani shi na ta kasan ta kore ba a yi riga da rawani gaba ɗaya ba amma ba tana so ta kore riga ba akwai riga in ji mai tawilin wannan ya ce abinda aisha ta yi kenan au anna salasa kharijatun anil kamis wal imama ko kuma uku ɗin ga likawanin ga uku ciki babu riga babu rawani su riga da rawani daban suke ba su cikin waɗanda daban suke su riga da rawani war maradu anna salasa mimma mimma adahuma abinda aka ni rawanin ga abin nan likawanin ga uku to riga ba ta cikin su rawani bai cikin su wa in kana mawjudai ne koda akwai rigar akwai rawanin amma dai bai cikin uku din da milita ya ce to wannan tawili kan wahala bai da jiddan gaskiya wannan tawili yayi nesa ga ga nasi saboda haka milita bai yarda da wannan tawili ba Ila an ka ce wala aula abinda da ya an yi kala a ce inna takafina bil qamisi wa adamihi sawa'un abinda ya kawai sai a ce yin likawani da ayi likawani ayi riga da ayi riga da rawani da a yi babu riga babu rawani sawa'un duɗai duɗai babu wani abin ne sahaba ne dukkan su musahabbai ne in an so a yi yan an samu dama ba bai cikin kawani na dole wa inna sallallahu alaihi wa sallam kafana abdullahi ibn abi ibn ubay annabi ya alika wani ga abdullahi ibn ubay fi kamisi cikin riga annabi annabi kun san ya yi wasiya ce a ah, ya annabi ya dawo a ah, an san mai riga annabi a mai likawani da ita to da annabi ya ba da rigar an yi mai likawani da ita rigar a kare jihar bukari kun ga kenan ana likawani da riga wala ya ba da sallallahu alaihi wasallam illa ma huwa ahsana annabi da aikata a sai abin da yake kyau don haka tun da ya yi rigar nan ya yi likawani da riga to ana likawani da shi wa fihi anna kamisa almayiti lalle riga matacce misal kamisar hayi kamar riga mai raita maka hufan a yi mata aikin waya abin da mazaruran a yi mata kawa wadda aka mai rai riga a yi mai likawani a yi mai kaftani a yi mai aiki da sama a ƙasa ta ko matacce in za a yi mai haka na aka ko shi duk gudana haka aka baka jiya ya ce abin da an sani shi da eh yawa ai ba sai an a dauko dai a samu eh a dauko dai kamar ka ga annabi ya dauri kiri ga dai a samu idan izaru wando shine izar idan cikin tawahi ne akwai mai ce ba sai an taiba da wani wuri ba a dauko doguwar taguwa ta da dogon wando nai sai a sa mai sannan a ɗauko babban riga ta a haɗa da ta zalle fafa mai lullube su ba shi kenan ba sai an taɓa da wani ba sai eh, mutane sanin haka na abu ba sai dai eh, eh duwa ba su sani na ba yanzu dai ku ba kun gani ba ko to in ta kama sai a yi haka maimakon talaka ya mutu a ta yi tabi ɗaya aron eh, yara su hana kuɗi a maimakon a ɗauki abin nan a ta waje wani mai kuɗi a ba shi jingina gona ta yi ya ba da kuɗi a so da kawani ba su sai dai a yi tabi ɗaya inda za a yi bara da kawani to maimakon wannan a ɗaukar riga ce da wando eh, da babbar riga ce sai a samu shi kenan Eh, yana iya dunkawa ya aje yana iya dunkawa ya aje kuma in ma bai dunka ba ai duk wanda adda riga duk wanda adda dogon taguwa da dogon wando da riga ai yana da rika wani don na gashi kun ga yanzu annabi na yi kuma kun ji mai littafi ya ce wala ya fa'ala sallallahu alaihi wasallam illa ma huwa al-hasan annabi bai yi sai da abin da yake kyau saboda haka wannan likawani da annabi ya yi kyau shi ya saye shi wa bihi cikin wannan hadisi kuma anna qamisal mayyiti misal qamisal hayy makfufan mazruran wa qad wa qad tahabba hada muhammad bin yasiri muhammad bin yasiri na ya ce shi gaskiya yana son haka amma mutum da kawani da riga dai yace shi gaskiya yana son haka kama zakara wal bayhaqi kama da bayhaqi ambata fi al khilafiyat kana fi sharhi cikin sharhi yace wa bi hadha raddun ala man qala cikin wannan akwai raddi ga wanda yace innahu la yashra al qamis da ba a shar'anta ai mai riga ba to wanda yace haka nan an yi mai raddi don ga annabi ya yi kawani da riga illa idza kana adrabahu ghayru makahufa ga wani malami da yace ba a yi kawani da riga sai dai in hannuwanta ba a yi musu aiki ba makafufa wato ba su da aiki ba a yi musu aiki ba ƙuntu cewa haza ya tawakafu alakafiya da rafin kamis wannan magana ana tsaishe ta wuri guda kan cewa hannuwan rigar sai a rike su a kame hannuwan rigar a kana urfa ahalin zalikar asali don al'ada mutane wannan lokaci hannun riga ka shi a kai hannun riga a kai ya ce to wannan al'ada su ce eh wannan al'ada su ce amma dai annabi ya yi kawani da riga kuma kun ji ibn ne ya ce gaskiya ni na haifan haka nan a kaɗa mutum dai cikin riga sai a huta da kowa da wahala in ai mai wanka dai a doko riga sai kawai a samu a hutar da kowa da wahala ibn sirina ya ce gaskiya ni na hison wannan kuma gaskiya ko ku ya kamata ku so wannan ya ko karamci a yi ya eh, an sashi shi kuma babu lahi ya kaji an ce ya an sashi shi babu lahi <laughs> to ai karanta shi su kai karanta shi su kai a ce ka sa ka mai kwambo an ɗaura mai rauni an sa mai dogon wando an sa mai dogon riga an ɗaura mai rauni an sa mai babban riga mai aiki an lullube da ita suna a suna Thank you. Allah da ya shi mana abin na shi mana jagora. Malam da abin da za ka yi kwatanta suna kawai. Inda ka gane suna kwatanta ta kuma ka kyale kowa. Ita inda suna ta in ta samu ya rike ta to da gobe ana gane ta. Inda akwai wani guda da ya rika ta. to yau da gobe da gobe ana gane na za a yi ta tambaya har a gano wani abu to ana tambaya je ga har a yi tambaya sakwato har a yi tambaya Kano har a tai Kaduna duk wayanda aka wa tambaya wayanda sun kasanta sai an daidaita da wayanda sun kasanta sai su wadi daga nan wanda zo an kawara maka ga ya gane haka nan na aka sanin sunna wa annabi Umar radiyallahu anhu ma qala lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay lokacin da Allah ya kashe dan Ubayy ja'a ibnuhu ila rasulillah dana ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a faƙala sai ya ce a da ni kamisa ka ka ba ni rigar ka o kafin ofi email ka wani ciki fa a dawo iya sai annabi ya ba shi rigar ya ta yi a email ka wani ai riga ita kasan riga la ta duru wa ta fa'u ba ta cutarwa ba ta wani da haka ba ta ce tuwai wannan hadisi huwa dalilun ala shar'iyyati takabin bil qamis wannan hadisi dalili ne wanda ya nuna an shar'anta yin likawani da riga kama salafa qariban kama wanda ya gabata ba da dadewa ba wa zahiru hadhihi riwaya zahiru wannan riwaya annahu talaba al qamis min sallallahu alaihi wasallam shi ya nemi riga annabi qabla takafini kamin a yi mai kamin likawa ne illa annahu kada ha ma inda buhari sai dai abinda ke wajen buhari ya gita ma wannan magana min hadisi jabir na hadisin jabir radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam ata abdullahi shi annabi ya zo wajen abdullah ba da ma dufina bayan an turbude shi fa aka rajahu sai annabi ya hisse da cikin ah, kabari fa nafasa fihi min riqihi yayi addu'a ya towa mai mewa nai wa albasahu qamisahu ya daura mai riga ta kun ga wagga ruwa ya tasa ba mu wacce da ta ce ni an kai mai kami ya mutu wagga kuma ta ce bayan ya mutu na annabi ya ce a sai da kabari an kai sai ya yi mai addu'a sannan ya towa mai riga ya daura mai riga waccan da ita ingantacciya ta ita wacce kaga muttafaqun alaihi fa innahu sarihun annahu kana lida wal ilbas ba'd dafani wannan kun ga ya haito bayyana ya bayyana ba da rigar da sanya mai rigar bayan an rufe shi wa hadisu ibnu umar ya khalifu a can na dan umar ya saba mu an hadisi da yace bayan an turbade annabi ne ba annabi ya to ya iska an turbade shi sai ya samu riga to wa wa na bainahuma an hada tsakanin hadisan guda biyu aka ce bi annal marada min qawlihi fi hadis ibn umar abinda aka ni ga magana ta cikin hadisin ibn umar fa adahu ya bashi ai an amalahu bi zalika yayi mai na'am zai bashi wannan fa udlika alal idda ismul ya yayi alƙawari zai basuwa sai an ka an kai amfani da sunan idda alƙawari ga ismul adiya an ka ce ya bashi wannan majazi ne da ta hakuke uku, don tabbatar da aukuwarta lalle zai ba su ne wa kadhalika qawluhu bi hadisi jabir haka nan magana ta cikin hadisin jabir ba da ma na bayan an turbude shi ai abin nan dulliya fi an mika shi zuwa cikin rami ne ba ba a ba. au koko annal murada min hadisi jabirin abinda aka ni ga hadisin Jabir annal waqi'a ba'da ikhrajihi wannan abin da ya auku bayan an da shi min hubrati daga kabari ne huwan nafsu tohi shina ya faru amma da kawani tun harko an samu riga ya yi kawani amma wannan tohin da ya mai addu'ar da ya yi ya tuha mai mai to ita ta bayan an hisse daga kabari ta samu amma shi likafani tun kamin abin da an kai shi eh, don ai dan wa bayyana aka magana wa ammar kamisu amma ita riga wakar kana ulbisa dama an samun riga a yaro shi amma da ya ce a sai yanzu an kai sai to ya yi mai amma ita kan riga dama kana ulbisa dama an samu ita waljan ubaina wa masu mawayan gadi sai da za a hada tsakanin su la dullu, ala abin nan ala abin nan ma'an wannan bai nuna gaba ɗaya sun ka ku da tuhi da sa gaba ba la'annar wawa la ta katadi a tartiba don adafin da ya da wawo bai nuna an ka sa mai riga an kai mai tohi sannan an ka sa mai riga bai nuna tartibi ba walal ma'iya ko bai nuna ma'iya kun san akwai wawal ma'iya to ba ita ce ba wala allahu arada an yadhkura ma waqa fi aljumla kamar dai yana so ne ya ambaci shi jabiru ya ambaci abin da ya auku fil jumla don kule min ikramihi sallallahu alaihi wasallam na wa da annabi yawa sarkin munafukai min yara da tartibi ba tare da zan jerawa ba ya dai mutunta shi ya ya girmama shi don ba shi rigar mai gida ba karamin girmamawa na ba wakila kuma an ce huwa adahu sallallahu alaihi wa sallama ahada qamisahu annabi ya bashi ɗayan riga ta riga biyu na ga annabi ya bashi guda awwalan farko walan ma dufina sadda aka turbide shi kuma ya taho ya ce a tone shi a da hustani ya ba shi riga ta biyu riga biyu kenan ya ba shi bisa hali waladi ya abdullah saboda roƙon da ɗane Abdullahi ya yi wa bil ikilili cikin al ikililu lil hakim na imamu hakim akwai ma yi da zalika akwai abin da ke karfa wannan cewa annabi ya ba shi riga guda dama to kuma da ɗana ya zo ya roƙe annabi kuma sai annabi kuma ya ba da ya ba shi guda da bayan an ruhe shi kuma annabi ya to ya ba shi guda biyu kenan wa alam ka sani annahu innama ada abdullahi ibn abdullahi ibn ubay dama annabi ya ba da wannan riga ga abdullahi dan ubay annahu kana rajulan salihan don ya zama shi ɗan nashi wanda ya taho roƙon rigar kana rajulan saliha shi mutum na salihi wala annahu sa'ala zalika domin kuma ya roki wannan wa kana la yaruddu sa'ilan shi ko annabi in maroki ya roƙi abinda ka iya basuwa to bai hana mai la yaruddu sa'ilan wai la in ba don wannan ba ai shi abdullahi ga rajulan saliha ɗan ga da ya roƙon rigar ga ai fa inna abahu ai ubanai allazi albasahu qamisahu wanda ya sama allazi albasahu qamisahu sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya sama riga tai wa kufina fi an kai mai da kafa ne cike ai min azamin munafiki ne yana cikin manyan munafikai shi uban yaron ga abdullahi ai yana cikin manyan munafikai to amma shi abdullahi dan gidan abdullahi dan ubayi kana rajulan salihan ya zama rajulan salihan ya zama mutum ne salihi saboda haka shi yasa da ya zo roƙon annabi sai annabi ya bashi shi roƙo inda duk roƙo aka yi inda duk an ka ce roƙo za a yi to ya ana so a yi nasara mutanen ƙwarai aka sa a wajen roƙo in an ka sa su na ƙwarai in sun ka sai ana ba su amma in an ka ba a samu shi yasa kuwa ganin wasu jama'a suna ta abin na na sun ta yi azumi ya yi sun ta yi roƙo ba su samu ba wa ka ganin mugu ya ba shi kaya ne tun da ka ba shi aljihu ne zai sawa amma inda sun samu mutanen ƙwarai sun ka aika ko ba ka yi niyyar bai ba kan gawa ne na to kana cewa to ga dan wani abu ko ba ka yi niyya ba kana niyya daga baya amma ka ga mugu ya taho ka ɗauka ka an ka bashi ka san kuma eh, in ka bashi da waya shi abin nan da ya ce shi za a yi eh, eh ai ko da an sa alkiba an sa rawani an hita an hita mutanen kirki wanda ya san mugu ya san shi duk wanda ya san mugu ya san shi hmm. a shi da zaran dai mutumin kirki in dai an ganai ana mutunta shi shi yasa wannan dattijo ya ta shi munafikin Allah kuma yana son rigar ga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da waya shi to yace manzo Allah ka bani rigar ka manzo Allah ya bashi ya san yana da waya sai ya aiko ɗanai shi ko dangana shi kana rajulan salihan ya zan mutum salihi to saboda mutunta wannan mutune salihi sai annabi ya basuwa amma in ba don wannan ba ai uba ne kana rajulan kana min a'zami ne. yana cikin manyan munafikai wa mata ala nifaqi kuma ya mutu bisa ga minahicci ne ba wai tuba yayi ba shi da wani bai tuba ba wa anzalallahu fihi kuma Allah ya saukar da aya game da shi Allah ya yi hushi game da shi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada yace ma annabi daga yau kada ka sake yin sallah ga mutum guda da ya mutu cikin su abadan har abada kun ga kamar annabi an sanar da shi su aka ce to wani daga cikin su minhum kun ga kenan ya san su to kada ka sake yin sallah ga guda daga cikin su in ka san mutum mai yaki na duwa da yake kusa gari ka baka yi mai sallah duwa da yake kusa gari ka kakkai mai sallah shi dan ubayyu kusa yake ga annabi kwarai da gaske tunda hajjaye ya daukar sandan manzon Allah suka yi da shi da sahibu asa rasulullah kuma abuci daukar sandan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hajjaye ya daukar na alaihi suka yi tare da sahibu na alaihi sallallahu alaihi wasallam mai kulawa da takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam hajjaye ya suka yi yana gaggawa dauka kun ga ashe kusa yake to amma duk da haka Allah ya ce da annabi wala tusalli ala ahadin ala ahadin ta minhu abada kada ka sake yin sallah ala ahadin minhu ta abada. ga wani guda daga cikin su wanda ya mutu abada kar ka sake domin akwai mala'ikan da annabi ya sani amma akwai wanda Allah ya ce haza ko alan nifaqi la ta'lamuhum nanu alamuhum sun kware kware da munafici kai ba ka sanin su mu ka sanin su to amma ƙarshen rayuwa annabi Allah ya sanar da shi wasu munafukai shi ya sayi sirri da Huzaifa ya faɗa mai kagawa ne manahikina kagawa ne manahikina da sai da kida ya mai su duka za ka sabai ka zuwa wajen Huzaifa suna tambaya dai kai wa Allah ka faɗa min maza Allah ya kida ya ni cikin munafukai kai wa Allah ka faɗa min ya kida ya ni cikin munafukai ya ce a'a bai kida ya ka cikin munafukai ba to kun ga kenan abin nan ya san wasu daga cikinsu, kuma kun san ya wata hudu ba yace inna fikum munafiqun lalle cikin ku akwai munafukai wa man fale kun, duk wanda na faɗi suna ne ya tashi dan abin nan dan ya ce sai mun ka tahi tsaye da ɗa. muna jiran shi wani sunan mutum in ya tashi in bai ta matallaba abin za mu kai wajen masallaci mai yasuwa duk wanda annabi ya ambace suna ne in ya tashi tau in bai tashi ba yace mu sai mu tashi mu sai mu tallaba shi mu kai mu yasuwa sai mu dawo amma duk wanda annabi ya ce ya hita da masallacin nan mun sai da shi wanda duk annabi ya ce shi hita to mun sai ai ko su sun san wasu munafukai amma ba haƙƙin suna sai shi su ba amma radda shi yace sai hita turan nan sun kama mai to suna wa'annan da ya sani Allah ya ce kakka kakka yi su sallah abadan har abada wannan alaka an yanke ta har abadan qur'ani ya ce abadan babu rada za ta dawo yanzu nan baka cewa gaba ka ce wallahi na aikin nan abin na tare muke da shi aboki na na bari in ce mai sallah baka ce haka na abadan an ka daga wannan lokaci ba a ɗebe wani lokaci ba abada an ka ce don haka har abada ba a komai musu sallah wakila an ce innahu kasawa sallallahu alaihi sallam kamisa wa annabi ya ba shi riga tai la'annahu kana kasa al-abbasa lamma usriya bi badr wato lokacin da an je yakin badar kun san an kama abbas uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi sallam kun san an kamo shi cikin bayi a badar to shi dan ubayi shi ya ba shi riga yasta saboda lokacin shi a cikin gehe ne suke saboda haka mutane ne na wannan lokaci kamin musuluncin su yi kyau su zama mutanen da ya kamata a fa'ara da sallallahu alaihi wasallam an yi kafi a wuda haka annabi ya so ya saka mai tun da ya ba an na riga ni kuma na ba shi riga an rama lahira bai da komi an biya shi to ba alama walakanci ba ne amma dai bai yi unhani ba don Allah ce ya isa gafir lahon aula ta isa gafir lahon farko saboda ka bai ce kakai ba yana yi wa isa gafari na yi mai tunda Umar ya ce kakka ya ce Umar barni Allah bai eh, eh, lam unha ba a hane ni ba ce mai an kai isa ga birlawan aula ta isa ga birlawan kuyirtu an ban zaɓi to sai bayan an gama komi da komi na an to sai Allah ya ce to daga yau to shi ke su wato shi mutum ko kahiri na ya yi abin da an alheri ana sata mai saboda haka ya yi ma'abbas abin da ya kamata don haka annabi ya saka mai da abin da ya yi don haka ko kuka aikata muku alheri man sana ya laifin ma'arufan fa kafi duk wanda ya aikata muku alheri to ku saka mai kwai muku alheri to ku saka mashi wani na aka ce ya zo zai musulunta ko wasu sun ka taho da shi don ya musulunta Eh, ku dama nan garin kuke abokin aikin kuna to eh, yanzu bari a bashi kalmar musulunci dai abinda ake cewa musulunci ka yarda Allah guda ne baya da abokin tarayya shi kadai aka bautawa ba a bauta kowa sai shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo ne wanda yake zuwa da musulunci na ka yarda da wannan to ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka zama musulmi da wannan yanzu za ku tai da shi ko samun mai ruwa ya yi wanka daɗa sai ku san wadda za ku yi da shi yanzu dai ya karɓi musulunci to yanzu ya ce jibrin yake so daga wancan suna kun ji shi ko abokan ta ya yanzu jibrin ya ce ya kaso don haka 'yan kun ka ga abokai ne sun taho wuka faɗa musu suna na jibirin kuma shi ma ya faɗa musu da kai ne to sai ku yi ƙoƙari ku ta yi Allah kai ku lafiya yawa bi su ta To yanzu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.